yanzu kai da gaske ne ba ka da budurwa ko wasa kake musu haba habiba ta ya za a ce mutum kamana saurayi kamana ba shi da wacce take son shi kawai dai sola su na yi amma ina da masu zona mana kaca-kaca ma <laughs> wace ce wannan da ake ɓoye ta haka a ba zan gaya miki ita a yanzu ba amma idan lokacin da ya kamata ki san ta yayi za ki san ce ce to dai allah sa ta haɗu haɗuwa kuma ni ba haɗuwa bane damuwa na ai kawai sanda take mun shine abin duba amma haɗuwanta ni bai dame ni ba hello ya tafiyar ce ta tazo yaushe kenan haba ya me zai hana ka bari sai gobe na safe in so ka fi jirgin safe ah, to duka duka kamfanin da suke yajin aikin to yanzu sai dai ka bin mota kenan to da wace motar kenan za ka tafi eh sai yanzu sa a dudduba ta kafin ka shirya ok to shikenan ga nan zuwa gidan wallahi ba na son tafiyan nan da ya zai na fi gane ya tafi a cikin jirgi wallahi mukwai addu'a zami Allah kai shi lafiya da rashin amin habiba habiba manyan mata mm-hmm. bari jin gan shi kafin ya amina bana so ki daga hankalinki ki kwantar da hankalinki tafiya ai ba mutuwa bane ko ki kula da kanki Allah ya kiyaye hanya no no no no a gaba zan zauna saboda ina buƙatar miƙe kafafun Allah ya sauke ku lafiya to amin amin musu waya kuwa? na? na ce ka buga musu waya eh na yi kokarin neme su wayan amma na kasa samun su na kuwan da suke nema ne to to ka sake buga ka gani ko za a same su ko? hello ai eh ni ne what aina da Allah ka ce musu mutu a wani asibiti ne ganin zuwa menene waye sun yi accident ne iya sa'adamu? eh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai da nace man kakkai tafiyan nan kakkai tafiyan nan amma ka dage akan lalle sai ka yi haƙuri za ku yi Allah ya riga ya kaddara cewa hakan sai ta kasance da ni ko da ɗakin ki nake kwanci assalamu alaikum ya mai jiki da sauki to Allah ya ƙara sauwa ya cikin to Allah ya ƙara sauwa da Allah za ku ɗan taimaka ku bani guri saboda ina son ɗan duba shi ko ya samu injuri a cikin shi ah, saboda shi direban da suke tare da shi ya samu problem a wuya wuyan shi ya karye ku ya wuya Allah ya mishi da su ya rasu gobe da safe sorry da Allah ya kai ku same ni a ofis mai sosai ba ku zan abin da ke faruwa da shi doctor ya mutu kai nan ah! lala ba ya ku zan duba shi wato sai ku zama masu tawakkali da juriya akan abin da zan gaya muku wato ya samu mummunan rauni a bisa hadarin da ya wanda hadarin ya sa ba zai iya tashi ba kuma mun yi iya bakin ƙoƙarinmu a kan wani abu amma ya ci tura wanda ina kyauta zaton haihuwa ma ba zai iya yi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu likita ba wani kokarin da zaka iya akan haka madam gaskiya ba dai a wani asibiti na nan najeriya ba amma in dai a nan najeriya ne a duk asibitin da za ku je ba na tunanin za a iya masa wani abu i'm sorry ba zai yi ba kawai sai dai waje nakan ji ƙarancin raɗaɗin da ke damuna a cikin zuciyata idan har na waiga na ganki a kusa da ni kuma na tuno da cewa ke ta wace sai in ji hankali na ƙara kwanciya rayuwa ba yadda ba ta kayawa yau gare ka ne gobe ga ɗan uwanka ƙaddara ce ta riga ta afka maka kuma dole ne ka rungume ta gaskiya ne dole ne mu rungume ta a duk yadda ta mana akwai wata magana da nake so in gaya maka amma ina so ka natsu domin nutsuwarka ita ce za ta sa ka fahimci labarin da zan baka ina jinki ka san yadda rayuwar mu mata take za ki fara ta ne kina hannun iyayenki sa'annan ki dawo hannun mijinki daga ƙarshe ki dawo hannun 'ya'yanki a lokacin da tsufa ya zo miki adamsi duk wani abin da nake bukata a duniyan nan zan samu daga wajenka amma ban da abu ɗaya wanda na daɗe ina addu'an samu wato 'ya'ya ka yi haƙuri ka sauwaƙe min in je in samu wani namijin wanda zai iya haihuwa in aura ba don komai ba don rayuwa ta gaba ba don abin duniya ba me yake so ki ce min kina so ki ce min zamana da ki ya kare kenan kin daina sona haba amina me zai sa ki kawo duk wani buri da ke cikin zuciyarki ki zauna da ni Amina ki duba irin soyayyar da muka yi da ki. Ki duba irin yadda kika sha bayan da soyayyar ki. Sannan tashi guda ki ce za ki rabu da ni? Ba ki min adalci ba. Rayuwa ta tare da ki. Ya zamto tamkar iskar da muke shaka. So da haka ba zan iya rayuwa ba tare da ki. Ina so ka nasu nasuwar ka nake bukata. A natsa nake. Idan har ina tare da ki. amina me zai hana mu je gidan marayu mu samo yaro sabon haihuwa kawo shi gidanmu mu raine shi mu bashi ilimi mu nuna masa soyayya tamkar ɗan da muka haifa ba kamar ɗan da saka haifa ba ba kamar ɗan da saka haifa ba duk wata soyayya da zamu ba ɗan da ba mu muka haifa ba na banza ne kuma wata rana duniya za ta iya gaya masa ba mu ne iyayensa ba ya wofantar da mu ka gani malam kawai ka bani takardata. ta taimaka ka ta hakuri kada ta tafi ta ni ban ban gane ta tafi ta barka ba kin ga kada ki ce ki masa butulci don kin ga ya zama haka za ki tafi ki bar shi kai ya kamata ka gane abin da nake nufi amma kai ma kamar idan ka ya rufe kin ga ba abin da zan gane game da ki kaga malam kar ka sake min tsawa kawai ku ba ni takarda ta ko kuma wallahi mu hada a kotu sadiq dan me zaka bare ta ha baya ya tana ne ma ta tona mana asiri ita kadai ce mace a duniya da irin dukiyar da Allah ya maka babu macen da zaka nema aure a hana ka amma ta zo tana maganin kota a nan gurin ok so take tafi take na duniya ta san halin da kake ciki haba yaya kan ne yaya ka sake ta kawai ka sake ta ta tafi wannan mutum mutunci ya kare ka sake ta yaya karki bari ta fita nan gurin kawai ka ce ka sake ta kawai ka ce ka sake ta ka ce ka sake ta ka sake ta ka sake ta ka sake ta kar ta fita a nan gurin yara kar ta fita a nan gurin yara kar ta fita a nan gurin yara shikenan na sake ki Sake ɗaya sake ka kofa nan za ki iya fita ba na son ƙara ganin ki ki tafi ki ba ni wuri ko zan samu sauƙi da da ke mu a cikin Sadiq kai nake jira wannan takardar farin aiki na ne faruwa ne sadiq kan mun haka dan allah ka daga goje a lokacin da ka fi komai muhimmanci a wuri what is going on please <laughs> sadiq yi masa bayani saboda ka san ba mu da lokaci amina masoyata ce mun yi amfani da kai ne mun samu duk wani abu da muke da bukata a rayuwa a yanzu kuma ba mu da bukatar mu yi amfani ko ba namu bane baby namu ne mana budurwa ta ka aura duk tsawon lokacin da kuka dauka da ita haushinka nake ji ina bakin ciki ina kishi in kana kebewa da macen da na fi so a duniya amina tana da muhimmanci a kudina don ta fi komai muhimmanci a cikin muhimman abubuwan da na taɓa mallaka don zan iya yin komai a kanta kamar yadda ka ji na ce komai ina nufin komai har kisa bacin na gama makaranta muka da amina muka so soyayya bayan na tafi bautar ƙasa mun kasance muna waya da amina ta tura wa juna taxis akwai wata rana da na samu text din amina text na ya ɗiga min amina karki min haka kin san cewa ina son ki komai zan iya yi a kanki sadiq to ai gaskiya na gaya maka kuma ban ɓoye maka komai akan haka ba yanzu ya ke so na yi a gaskiya sadiq ba zan iya rayuwar talauci ba na taso a gidan talakawa ba zan yarda rayuwata ta kare a talauci ba kuma tun da ƙawata ismaha ta aure mai kuɗi na ga irin daular da take ciki ni ma na ƙudurta a raina sai na aure mai kuɗi kin san komai a kaina ba kya bukata na gaya miki halin da gidan mai yake ciki da ni kaina fati amsari don Allah ki sa baki a maganan nan ko Allah zai sa ta fahimce ni Sadiq mun yi magana da ita shi yasa ma ta buƙace ni na kasance a nan saboda ku samu fahimta da juna za ta jira ka har ka gama hidimomin ƙasar duk duniya babu wanda nake so sama da kai amma da zarar wani mai kuɗi ya zo min zan iya barin ka in koma masa kin san ina son ki komai zan iya yi a kanki tun daga lokacin na soma kokarin ganin na yi kuɗi ko ta halin kata amma abin bai yi ba sai lokacin da muka haɗu da kai daga nan na soma ganin cewa mafarki na kusan zama gaskiya wata ran muna tare da kai sadiq a gaskiya na ji daɗi da ka zama mutum mai cika alkawari me yasa kika ce haka ni da wani rubutu da akan kamfanin a hankali za ka mallaki kamfanin da duk wani abin da yake cikin kamfanin za ka ce na gaya maka haƙuri da kwantar da kai za ka yi da zarar ka zama mumini a cikin zuciyar adamsi to ka gama da shi wannan wata dama ce wacce ya kamata mai amfani da ita wani kin yi gaskiya saboda adamsu mutum ne mai san mutane masu riƙon amana da kuma kyautatawa na samu nasarar zama haka a zuciyarsa tunda kika ga ya ɗauki iyayena tamkar nashi yana kyautata musu har ma kuma ya dawo da su gidan da yake muka zauna tare to waya aka ka samu wannan damar ne haka mahaifiyata da adamsi irin su ɗaya suna da saurin yarda da mutum da kuma tausayi wannan damar ne amfani da ita sadiq ina so ka bani wata dama wace dama kenan na matsi in ga gidan adamsi sannan da irin daular da kuke cikinta karki dama za ki gani zan baki dama ina so gobe ku shirya ku zo gidan adamsu da ke da fati ku ce kuna so a taimaka muku ƙawarku za ta yi aure amma iyayenta ba su da kuɗin da za su saya mata kayan ɗaki wanda za ta aura kuma ba shi da aikin yi <laughs> kana haɗuwa da su sai halin naka na tausayi ya yi tasiri a kanka ka yarda ka amince ka taimaka ba baka tsaya iyalan ba sai ka nuna kana son amina bayan da ta furta cewa tana son ka hakika a wannan rana mun shiga wani irin yanayi don ka so ka kawo ƙarshen dangantakar da ke tsakaninmu haka muke da ke bai sa ki zo min da irin wannan tsarin ban yi miki luk ban yi miki hanyar ganin adamsi domin ku kulla wata dangantaka tsakanin ki da shi ba saboda haka wannan wasan da kuka kulla tsakanin ki da fati maza maza ku da saboda ba zan ture ba dakata ka sake min ihu kar ka sake akan me sadakin nawa ka biya a kaina da za ka ga min ihu haka ai da masu da na gaya maka tun farko ban ɓoye maka komai ba sai da na ce maka da zarar na samu wanda ya fi ka arziki zan iya barin ka in koma mishi akan me za ka zarge ni don na ce ina son adamsi me ka fi shi da shi kyau ilimi daraja dukiya ko kuma Thank you. to Allah ya baka lafiya to ai kamata ya ce ka tafi asibiti daga asibitin kuma in ka sha magani sai ka tafi gida ka huta ko a so akwai maganar da son yi ina son aure yarinyar nan amina ya ka gani ka dace da irin mace da ke so halinta yana da kyau kuma na yi mamaki irin kamun kanta don ni ban taɓa tunanin cewa akwai yarinya mai shekaru irin nata da suke irin waɗannan halayya ba shi yasa eh to haka ne halinta yana da kyau kuma tana da kamun kai amma abin dubawa shi ne shin da gaske tana son ka ita ta fara ce tana suna kaga lalle ko akwai soyayya kenan yaya ba shi ne so ba ba za ka gane mai son ka da gaske ba a haka kana ganin ba don kudinka bane ba take son ka ƙanina tana sona da gaske babu wasa a cikin soyayyarta a dalilin haka ma na yanke shawara zan tura su umma gobe gidansu domin nema min aurenta wannan shine kawai za ka yi tafiya gani lafiya kace kana nema na a nan wurin lafiya da dama so nake baki haƙuri akan abin da ya faru a baya kin san duk inda aka samu zamantakewa to dole sabani ya shigo ciki haka ne amina amina kina suna Kwarai kuwa, amma sai dai kana so ka cire sannan ka a cikin raina. Kin san wani abu ne? Sai ka faɗa. Na amince ki aure Adamsi. Daga sai kake yi? Kwarai da gaske. Amma kuma da sharaɗi daya. daga nan sai na karkata hankali na kan habiba na yi kokari na shawo kan habiba ba tare da ta gane abin da nake nufi ba habiba mace ce hazika mai kokari da jajircewa akan aikinta amma tana da matsala guda ɗaya shine laushin zuciya ban ɗan wani lokaci mai tsawo ba wajen shawo kanta tunanin me kake haka tunanin ki nake yi tunani na ko kina ganin mai kika yi tunanin ki bane sosai ma to kin kai har ma kuma kin wuce haka saboda ke ce mace ta farko da na taba gani mai irin halayyarki wace irin halayya ce da ni ah, kina da wani irin hali ne ya haƙuri don Allah da Allah da annabi kada ya laɓa ya ji wannan magana don idan ya ji zai ta ko halina ne hakan don Allah kada ki gaya mishi irin wannan kwamatan da na miki me ne ban haƙuri ni ba abin da kama ta yaya ma yalla ba zai ji wannan zancen amma insha Allah ba zai ji ba kawai gaya mu me yake ranka gwamnati me yake za ki gaya mu insha Allah zan gaya mu to kenan. ina so ki gaya min yaushe aka haife ki sannan kuma lokacin da aka haife ki wane ne kika so magani Allah ka yi magana mana Habiba zan so ki gaya min komai da komai da ya danganci wannan kamfanin har da abin da bai kamata ki gaya ba ina so ki sanar da ni saboda akwai wani abu da na lura na lura ana cutar yallaɓai a kamfanin nan gaskiya ne ni abin ya daɗe yana min ciwo amma saboda ban da ƙarfi shi yasa ban yi magana ba amma tun da ka zo zan taya ka yin jihadi yaushe kake so in kama ta kamo komai da komai har ma da abin da bai kamata ta kawo min ba ta kawo min kai kuma ka bani duk wani takardu na filayenka da na gidajenka da na kamfaninka a ranar da na je gyara takardun na change of ownership ranar da muka je duba baba a asibiti da ni da kai bayan ka bar mu da ni da amina na gaji daga ganin da shi saboda na tsane shi yanzu da a ce wata matar ce da shi kenan bai san kuma kan shi yake yi wa ba ni ma na gaji da shi me kake so a yi so yake mu kore shi mu kore shi kamar yaya ina nufin mu kara mashi gudu zuwa lahira haka ne fa goro an sanar da ni cewa akwai wani doktor da zai zo daga america kuma yana yin aiki tamkar yankan wuka saboda haka aiki ɗaya yake yi a samu lafiya ah, alhamdulillah am da Allah ku zo mu tafi wallahi na gaji daga nan kai min waya na ofis na ce maka ka jira nan ka maka motar da za ka yi tafiya da ita ka yi haƙuri da duk wani abu da ya faru da kai don kai ka jawo kanka kai ne kana tafiya a kan gada ka yi nisa ka kusan kaiwa ƙarshen gadan muka hauro farkon gadan muka kwala maka kira ka ji ka ju ka miƙo hannunka kana yunkurin ka taimaka mana wannan shine kuskure mafi girma da ka taɓa yi a rayuwarka mu ko muka ciccibe ka muka wurga ka ka koma farkon gadon yanzu mun yi a ƙarshe kai kuma kana farko ya isa ya ishe na haka wannan labarin bakin ciki ya ishe na haka dama na gaya miki wannan labarin bakin cikin kadai ya isa kai shi lahira masoya alkawari mun yi tabbatarwa zaman aminci zaman amana shi za mu daure miyo rikewa alkawari mun yi yau da kai sai gashi yau mun yi tabbatarwa a zuciya kai mun da shi dashin da babu mai cirewa ka daga kanka kalli sama'u kaga iska tana kaɗawa ka juyo ni za ka kalla a kusa da kai ba zan guje ba ranar da mun gajira ta tunda gashi a yanzu ta yau isowa gani gaki a yanzu tare sauran ma'aure a yi daurawa kuke kalla ni ne gabanki a zuciyar kina da kowa ki cika alkawari yar uwata da ni da ke ba za mu rabe ba rayuwar masoya soyayya ruwan zama ce in ka sha bai masoyi don wata rana ba za ka sha ba ashe rayuwar masoya soyayya ruwan zuma ce in ka sha bai masoyi don wata rana ba za ya sha ba lallai kun cika manyan masoya kun ci amana irin ta kauna da ke da shi na ba kuma ke amma sai wata ranza na nuna iya sani na a rayuwata banga kamar ku ba in zana auna kun amana kun guje ni na bar ku da Allah ku raba Allah ku raba na ji kamar cikin mafarki wanga zance da na yi jiyawa sai na ji murya tana ta tashi kamar iska ke hurowa abinda na ji ya firgita ne ba ni fatan sake jiyowa abinda na yi ka yabe mini na zo gare ka ina ta tuba ashe rayuwar masoya soyayya ruwan zuma ce in ka sha bai masoyi don wata rana ba za ka sha ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu abin da ya faru da mai gida kenan kwarai kuwa saboda ina zargin kaina saboda ba wanda zai taimake shi ne ce ba za zo in same ka gaya ma saboda ni na fara ba masu duk takardun nan alhannuna yi amfani da su da mai gida ya cuce shi kin gani zan taimaki shi saboda irin su mai gida ba irin mutanen da ya kamata ce an ba su sun wulakanta ba ne don shi ma mai taimako ne duk da dai shi ya shiga na da shi ina ganin yanzu na samu damar yadda zan gyara wani al'amarin mu je ki kai ni asibiti in duba shi ta kiyaye hanya sai kun da Allah ya bada sa'a amin ke kuma ki haƙuri ki daina kuka kin je mu je sai mun dawo kin ga ki haƙuri ki daina kuka kuka na fa ba zai maganin komai ba abin da ya kamata mu yi shine kawai mu fara tunanin ya za mu samu mafita Hi.

to wai ina aminan ne na yi ina ta tambaya ku kun yi shiru kama na zo in duba jikin shi zan da ko cewa aure na ya matsu zan ba aiki to Allah ya da zaman lafiya Allah ya sanya alheri Allah ya da lada wai ina amina ko gida ta tafi ne ta dawo gida ta tafi shi ma sadiq din kafin ya wuce ofis sai da ya zo ya gaishe ni shi sai manajan manajan ofis shi sai ya kama hanya ya tafi ya barka a wannan halin ba laifinsa ba ne ni na sa shi je ofis saboda ni ina nan ba da lafiya babu kowa a can kuma in bana nan sukan yi cuwa-cuwa ma'aikatan ofis kuma shi in yana can na tabbata zai rike min amana sosai na'am salamu alaikum eh, eh ni ce lafiya to to nan zuwa nan asibiti ne babanku ake na. furin jan gani ko jikin nashi ne Allah ya kara sauki adamu kaji me yasa baka so ga umma gaskiya al'amarin nan ne ka sanar da ita abin da sadiki jamilu ina tausaya mata ne sakamakon halin da za ta shiga bayan ta ji abin da ɗanta ya aikata ni ba wannan bane a gabana da ka kyale ni kawai na samu hanya mafi sauki ta kawo ƙarshen rayuwata iya su billahi haba mai gida me yasa kake irin wannan maganar to ka gaya min jamilu menene amfanin rayuwata a yanzu menene abin da ke so gane mai gida duk mumini baya fi da rai da rahama ubangiji Allah ne ya baka da arzikin da kake tunanin kana da shi shiga dama kuma ya karba abin da aka yi la'akari da shi kenan saba jamilu to ka gaya min yaya zan yi ni na ganin a rayuwa ta haka allah ya so yi da ni tun na ƙarami na abola aka tsince ni iyayena sun yada ni har na girma na yi matukar arziki yanzu ni a gurkunce kuma na tsiyaci bani da kowa babu gida babu abin da zan ci ballanta na sutura mai kyau mai gida kai haƙuri kana da ni ka manta gidan da ka siyo min ka gidan da ka siyo min gidan da ka siyo min yau ya zama naka abin da nake so da kai ka kwanta da hankalinka ka zo ka zauna tare da ni da iyali jamilu kai haƙuri bana son zama nauyi a gare ka a ah, sadiq zuwa na gurin ka don allah kaɗan taimaka min da wasu kuɗi ko nima na miƙe. miƙe ba bala kai ba gaya maka ana kwasan kuɗi haka kawai ba da ba dalili a bawani sadiq ban gane maganar da kake faɗa ba ni ne fa abokinka bala a kai din fa ai kai ka gode wa Allah ma da nake mu'amala da kai nake hulɗa da kai masu kuɗi guda nawa ka sani da suke hulɗa da mutanen da suka sani a baya ni kake gaya wannan maganar kai din fa kai ka halice ni da bazan gaya maka haka ba sanin kanka ne cewa ba da sauki na samu wannan arzikin ba kuma shikenan kawai sai in rinka diba ina ba ma kowa da kowa amma gaskiya sadiq wallahi ka bani mamaki to ai kai kar kai mamaki bala ka san matsalar ka ne kai ba ka so ka yi amfani da ilimin da hikimar da Allah ya baka kuma dole ne sai ka yi amfani da waɗannan abubuwa kafin ka samu duk wani abu da kake nema shawar da zan baka anan shi ne ka je ka nemi na kanka kar tsaya ka dogara da abubuwa Ha ha ha ha ha. yaro yaro ne ke amina ka duba abin da mutumin nan ya mana da abin da za ki saka mashi kenan to baba shi kenan sai in zauna da mutumin da ko haihuwa ba zai iya yi ba ai haihuwa ta Allah ce abin da nake so gaya miki ki je ki nemi mutumin nan ki roke shi gafara ya bi mu likitoci fa sun tabbatar da cewa ba zai taba samun haihuwa ba sannan ga lalura tura shi a keke shi kadai ma ya isha mutum to bari in gaya maki ki je ki nemi wannan mutumin ki roƙe shi gafara in har ba ki roƙe shi gafara ba ba da baki gaskiya ba zan iya ba ni ke gaya ma wannan magana ashe ki da mutunci to bari in ga shi mutunci kuma na gaya miki ki je ki roƙe shi ya miki gafara idan har baki yi ba ko a hanya kika ganni kar ki nuna ma kin sanni kuma ba ni baki haba baba haba baba akan wannan kasashen wannan nakasashen za ka dinga gaya min irin wannan magana kin girma to ki je na tsine miki Allah tsine miki albarka ba ni baki ba za ki gama da duniya lahiya ba to shikenan naji amma ina so ka sani zaka ga wagari ya waye mawa zaka ga waye cikin talauci waye kuma cikin jin daɗi abin da aka tara ba kan gaskiya ba zai kare a cikin rishin gaskiya shashashan banza duniya ko wallahi ta yi shi fara yanzu suna nufin adamsin ya fi kenan bacin kuma ke ce sanadin sanin shi to wannan ya rage musu ya jikin umari hmm. tana can a asibiti amma na gama ranjin yadda za a yi fitar da ita turai in allah yarda hakan ya yi kyau ya ha maganar aurenmu ne kamar yanzu. za a yi. Bala. Yanzu don Allah daga sai kake ba za ka amince da na ba don na ji daɗin rayuwata ba? Ba zai yiwu ba Amina. Wai kin manta yadda muke da Sadiq ne? To banda abinka sadaki ya biya? Ai ba sadaki ya biya balle ka ba za ba wani abin da zai iya shiga tsakanina da kai ba. To kai baka ga abin da ya ma Adamsu ba ne? Shi kika ce, amma ni ba haka nake ba. Don haka ki hakuri. Bala, yanzu abin da za min kenan. To shi kenan naji. Amma don Allah roƙon da zan yi maka. Ka rufa min asiri. Tun da ka riga ka san yanzu abin da ke cikin Kar Karki damu, ki kwantar da hankalinki in dai akan wannan asirinki a rufe ki in Allah ya yarda. zan shiga rayuwar shi ta hanyar da bai taɓa zato ba zai gane cewa ya yi kuskure da babu yadda za a iya gyara a rayuwar shi na gama tunanina na fahimci kin bani dama a baya amma na watsar da ita ina sauraron ka kayi shiru yanzu na amince da kudirinki kuma duk abin da kika ce a yi za a yi ta gaske kwarai kuwa amina don ba zan sake barin wannan damar ta wuce ni ba don na fahimci akwai kuskure a tattare da yin haka to shikenan idan ko haka ne na yi maka alkawarin samun duk wani abin da kake bukata daga wurina. baki sarauta kin zamo kin Hello? Kina ina ne? Na dawo gidan baki nan. Na je wani waje ne. Ki dawo gidan na jiran ki. A nan zan kwana, ba zan dawo gida ba. Me? Me yake nufi da ba za ki dawo gidan ba bayan ina gidan ina jiran ki? Luke, ki gaya min kina ina ne ni in zo in same ki. saboda ba a buƙatar ganin ka inda nake idan kuma ka matsu da sai ka zo shi kenan ka zo ka bata mana duk wani shirin da muka daɗe muna yi it's okay na fahimta kin gane ko ya kamata mu yi mu zo mu ɗaura aure kawai ni da ke ko gobe ko irin jibi haka kin gane ko ya cika gani ka taɓa ganin inda aka yi aure ba tare da idda ba ai mun gama mai wuyan nawa <laughs> It's okay. Ka kula da kanka baby na, kaji? Okay, thank you. I love you. I love you too. Mm -hmm. <laughs>